ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد حقيقه Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani da shi kuma suka aikata ayyuka masu kyau aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu. Lalle Allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama na jin ƙai ga wanda ya masa jin ƙai da uƙuba ga wanda ya masa uƙuba babu wanda zai tilasta shi.